Jama'a salamu alaikum. Sojoji da 'yan sanda da dukkan jami'an tsaro kan sadaukar da rayukansu domin kare ƙasa da tabbatar da al'umma ta kasance cikin lumana da zaman lafiya. Sai dai wasu lokuta jami'an tsaro kan fuskanci matsaloli wajen gudanar da ayyukansu. Da suka hada da rashin isassun kayan aiki zuwa rashin biyan su su kan lokaci ko kuma yadda ya kamata. Amma duk da haka, sukan cije su ci gaba da gudanar da ayyukansu iya ƙwarewarsu. A yau filin ciki da gaskiya zai fara duba batun halin da iyalan wani jami'in ɗan sanda suka shiga sakamakon kashe shi da aka yi a bakin aiki filin ciki da gaskiya zanta da malama hawan musa muhammad wacce 'yan boko haram suka kashe mijinta a hari akan ofishin 'yan sanda a garin fataskum a jihar yobe a shekarar da goma sha 2012 mai gidan hawa wato dpo musa muhammad jami'in 'yan sanda ne na yanki a fataskum wanda ya rasa ransa yana bakin aiki sakamakon hari na 'yan boko haram Hauwa Muhammad ta ba da labarin tun farko an ba ta kafin alƙalami naira dubu ɗari hudu inda ta samu aka yi jana'izar marigayen. Bayan shekaru shida har yanzu Hauwa ta ce sun kasa samun haƙƙin marigayen daga rundunar 'yan sandan da hakan ke jefa ta da yara cikin mawuyacin rayuwa. gidana dai boko haram ne suka kashe shi a 2012 da suka yi atakin wani station na na Fortisco da suka yi atakin aka kashe shi ne da safe aka mana waya aka ce da shi so from there sai aka ce lokacin aka zanna tandamatu ana su jana'iza su ne ne a sukan yi atakin garin so uwarsa kuma tana da maturu sai suka ce bari a kai kwafsin da maturu a yi jana'iza a can so sai muka tafi kaduna amin sai muka tafi kaduna aka yi jana'iza tun da mahaifiyarsa tana can to daga nan shi ina fuska shi dan sanda ne kenan eh shi dan sanda ne shi ne na potiskun eh potiskun police division din shi ne kuma ran shi chief sendon of police ne eh csp eh, so daga nan shiken aka gama beriya sai muka dawo after seven days muka dawo maiduguri a maiduguri muke da zama eh, ba a potiskun ba muna maiduguri shi yakan je ya dawo to daga nan shi kenan bayan sai aka ce mu fara processin abubuwan na benefit na shi amma a 2013 june and ko between june and july da suka kira ni zo nan yobe state a cikin da maturin kai to da na je sai suka bani a yobe state a wani wuri kenan a ah, police headquarters sai suka bani check na 400,000 so ni dai ban tambaya ko nan biye ba muka karba muka da mun je da yana babba mm. na suka ce in je da shi sai na je na karba na da shi shekara su ne babba yanzu yana neman 17 eh yana neman sa yana SS3 yanzu eh, to daga nan muka dawo sai suka ce na je police headquarters duk dan daga wurin ne aka kai shi Yobe state din sai suka ce suka gaya min duk abubuwan da za a yi in je trust fund insurance na je suka bani papers na ciccika gaba daya to na cika su ce na ce yaushe zai fita suka ci sai dai rinka kontaktin nasu ko ta waya ko rinka zuwa to na kan je in dawo in yi waya su ce har yanzu haka dai har na zo na haƙura tunda ba wani abin kirki kawai sai na haƙura ne ma amma daga lokacin da yan boko haram suka halaka mai gidanki a fotusku lokacin da yake aikin dan sanda har zuwa lokacin da kuka je trust fund aka ba ku wannan ko ka cika su hukumin 'yan sanda na najeriya ko na yabe din misali bayan wannan sun tuntube ku ba su tuntube mu ba su dai da aka gama biyariya shikenan muka rabu da su ko irin a zo irin gaisuwa ko a rubuta condolence letter a ce a muna muku ta'aziyya babu shi dai ya mutu shikenan a bakin aiki ya mutu kenan ba wani condolence letter a ce a'a gashi muna muku ta'aziyya a turo musamman delicate a ce gashi gashi duk babu kenan ya mutu kenan an abu da su yayi kaman shekara nawa ne yana aikin dan sanda ya soma tun 1996 shekara ta 1990 ko 1986 1986 eh, ko 1996 1996 soma aiki a shi ya daɗe yana aiki kuma daga lokacin da haka ɗin ya faru misali kafin kafin rasuwansa ya taɓa harsashen wani abu zai faru kamar haka inda a lokacin ai yana aiki a yobe ne kuma kin san lokacin yan boko haram suna suna tsananta kai har da sauransu bai tauta naka zai faru da shi ba a'a mai ba shi dai lokacin da da shi ma muna maiduguri akan yi a ataki na maiduguri ma sosai fiye da na can da suka soma can dai wani lokacin mukan ji tsoro ce kar ya zo maiduguri dan dai ga yanda yake kuma an san ya taɓa zama osika ya zama very popular a garin ko ina an san shi nakan hana shi ma zuwa in ce ya zanna don irin wannan abin kai ya rantsa da shi to haka dai sai ya ci ai ko ina akwai mutuwa sai kwanan mutum ya kare zai mutu to last ma ya zo ranar laraba wurin mu to lahadi da daddare kenan sai aka kashe shi wayewan garin litinin eh. a kuno ne matarsa ni ɗaya ce yana da yara eh ina da yaya hudu uku maza karama mace ce shekaran ta takwas yanzu ina eh. neman sha bakwai karamar eh. tana da takwas to daga lokacin da wannan abu ya faru zuwa yanzu duk da cewar shi ya su ne a bakin aiki am kuma gashi ya bar ku da yara da sauransu akan nan ya rayuwa yake bayan rasuwar mai gida rayuwa is not easy dan to yanzu misali idan a ce hukumomin da alhakin yara ta yi a wayansu dangane da haƙƙin mai gida da yake kansu misali suna jin mu wani kira za ke gare su eh, ina kira da su taimaka irin wannan abu mutum ya mutu a bakin aiki ai ya bar iyali a baya kuma ga yara ya kamata su irin wannan a gaggauta a biya haƙƙinsu yanzu da ba na aiki wani hali zan shiga kenan kaga shine yakan sa wasu mata masu fada wani hali yau da gobe yara ma su shiga wani hali makarantar su ma ya zama dai ga yadda ya rike koma baya to ina roƙon su ga Allah mutum da ya mutu a bakin aiki ai kokari a biya su don iyalan su ci gaba da rayuwa sannan kuma zai sama wani ma ba zai sake sha'awan polis ba yanzu misali abin da ya faru gare ku a mai gidanki babban ɗan sanda ne kuma ya rasa bakin aiki sannan kuma ga hukumar 'yan sanda kaman ba ta nuna damuwa yadda ya kamata akan abin da ya faru ba idan aka ce ki, ki, ki asase matsayin 'yan sandan najeriya hukumar 'yan sanda misali wani irin kallo kike hukumar 'yan sanda ta najeriya ni wallahi ba na maganin su da daraja yanzu don in naga dan sanda ma hanya kawai da zan ci allah sarki sai na tausaya musu man to abin da ya same ni ya same mai gida na haka in ya same ɗaya daga cikin su haka iyalan su za su wahala da gaskiya misali tun da shi mai gidanki ya bar yara misali a cikin yaran ku sai wani ya ce zai shiga aikin dan sanda misali zaki ba da goyon baya ko ya ce zai shiga na ce sam dan ɗana babban yana da aiki mama ni fa aikin irin aikin baba zan yi zan zama police nace ce a'a polis na ce uban ma kashe shi aka yi ina tsoron ma kada kashe shi din shi ma irin na uban ya shiga aiki a lokacin da muka zanta da Hauwa Muhammad tsohon babban sufentan 'yan sandan najeriya ibrahim idris bai ritaya ba don haka mai taimaka masa kan labaru bala ibrahim ya yi bayanin matakan da runduna kan ɗauka irin wannan yanayi kuma idan allah ya kai mako mai zuwa za mu kawo muku hirar da muka yi da tsohon mukaddashin sufetu janar na 'yan sandan najeriya yanzu amadadin nasiru adamu kaya ni sarfi da hashin gumil ke cewa mu kasance lafiya